tambayar shi bala'in damuwa da lamarin shi domin tun da ya shigo da rike shi Idris shi ne shiru babu kowa cikin wani irin yanayi na tsananin farin ciki ya rungume ta sai dai kawai ya kasa mata magana ne, sai ba kallon shi kawai take zuciyarta cike da aminci da yarda don tunanin tun farkon haɗuwarsu bai taɓa yi mata wata irin magana da ta bincika ta <clears throat> da ta bincika ta ga ƙarya ba ne ko kaɗan kasancewar hakan ne sai sa take amincewa da batunsa ita ta ɗauko masa abinci tare suka ci domin daga yadda ya ga alamar ta ita ma bata ci komai ba suka ci abinci suka koshi cikin farin cikin da ya tsinci kanshi a ciki bayan kammala cin abinci ne ya bata kamfatanin abin da ya faru na labari a nan ɗakin ta a nan ya kwana domin rage gajiyar da ke tare da shi zuciyar na sai ba cike da tausayin Idris da rayuwar shi ta dage da yi masa addu'a domin tana burin ɗan da za ta haifa ya samu uba na gari tabbas hakuri da juriya da tausayi irin na Idris idan har ya zamo jigo wajen tafiyar da al'umma ya zamo shugaba a nan ƙasar Najeriya lallai da za a samu shugabanci na gari. Daga nan ta ci gaba da addu'ar Allah ya sa hakan ta ɗore har ƙarshen rayuwar Idris ba zai sake haɗuwa da Emeka da Rayyan ba. Bai farka daga bacci ba ta tashe shi sai lokacin sallar magariba bayan sallar daga masallaci ya nufo ɗakinta ƙamshin da ya je na tashi ne. ya yi kyau cikin shadda ga lela ruwan toka kusa da ni sai bai zauna ya ɗauki cokalin da take cin abinci ya ɗiba suka ci gaba da cin abinci a nan ma nadamar shi ya ci gaba da bayyana mata daga nan suka kasance wani saƙo mafi rikitarwa mafi muni mafi damuwa ya riske su daga bakin yaron shi ashiru mai gida ana sallama da kai a waje amma kuma motar 'yan sanda ne sun zo ba kaɗan ba suna da yawa gane nan fitowa a shiru kar ka damu san sakon nan bai rikita shi ba domin ya san akan siraɗin gaskiya yake Nuseba ta firgita ta yi sauri rike hannun shi murmushin kwantar da hankali ya yi mata ki hakuri nusaiba ko me za su yi mini ba zan amsa laifin da ban aikata ba ban san da haka ba Allah ya sani ya san gaskiya kuma yana tare da mai gaskiya duk rintsi babu wadda zai zo gare ki mu ci gaba da rayuwa ba abin da zai raba mu ya zame hannunsa a hankali ba tare da ya kalle ta ba ya fice bai yi mamakin ganin 'yan sanda da yawa haka ba saboda ya san waye baban mai nasara alfarma ɗaya ya nema da su bar shi ya sallama da iyalin shi wannan damar ta wuce abin abin da ɗaya daga cikin dandazon 'yan sanda ya sanar da shi kenan ba ta kasa zaune ta kasa tsaye zirga zirga take jin tashin motar 'yan sanda ya rikitar da ita ta tura jummala ta gani ina idris labarin da ta damata da shi mara daɗi ne wadda ya ruɗa ta ta fara kuka kusan rashin sani me ya kamata ta yi ne hankalin jummala ya ƙara tashi ta shiga lallashinta da kalamai masu daɗi sai dai ina tamkar sun zuranin sai ba take yi agogon da ya buga ne a daidai lokacin ya sanar da su dare sha ɗaya ta dage lallai sai ta tafi gidan su Idris ta sanar da su halin da ake ciki hankalin Jummala ne ya tashi ta rasa hanyar da za ta bi da Nusaiba domin ta hana ta fita a wannan dare. ashiru ne ya kai ta tunatar da ita tafiyar ashiru sai cewa kawai za ta shiga motar haya ta tunatar da ita rashin kyautuwar hakan din ga hanyar su yadda yake da daddare nan ma cewa ta Allah zai kare da jummala ta fuskanci ni sai ba ta hayyacinta cewa ta yake hakuri ni sai ba babu inda zaki fita in na bar ki kika fita to ni ce zan zama mara hankali ki yi hakuri kawai mu jira hukuncin Allah zuwa safiya a wannan dare dai kasarin tsawa ta yi haka take har karfe bakwai suka baro gida kai tsaye gidansu idris suka wuce ni sai bana cikin kuka idananta sun kumbura ummi ne suka fara gani a tsakar gida hannunta rike da flas din shayi bata san lokacin da flas din nan ya kubuce ta dafe kirji lafiya jummala me yake tafi da ko da safiyan nan maganar da ta fito daga bakin malam kenan sai bata durkusa wajen ta fara rero kuka cikin kidima wadda ya kidimar da mahaifan Idris subhanallahi subhanallahi me yake faruwa ki hakuri ne sai baki magana me ya faru da ku a gidan cewar malam tuntuni jummala kuwa ta shige ɗaki sun jima suna lallashin ne sai ba kafin ta tsagaita da kukanta ta koro musu bayanin labari a takaice wallahi malam ba shi ya kashe shi ba ba shi da hannu a ciki ba shi da laifi ta sake rushewa da matsanancin kuka ki shiru ni sai ba mun ji mun ji za mu yi bincike ki zaman ki anan mu ga yadda Allah zai da wannan shawara ummi ta janu sai baɗaki sai dai ganin ta kasa shawo kanta ne yasa ta sanar da malam lokacin da ya shigo bayan azahar nan take ce ta shirya ya kai ta gidansu watakila hankalinta zai kwanta a can hakan aka yi da kanshi ya kai ta gidan ya ce a kofar gidan suka samu injiniya wadda ya firgita da ganin ni sai ba cikin yanayin da take ciki a gida mama sai da ta <clears throat> barar da ruwan sanyi wadda take sha bayan gama sauraron ta hakuri suka shiga bata da lallashi na jibulla da ammar su ne masu lallashinta domin mama ta yi iya ta abin ya gagara ta fara tunanin shin wannan kuka da nasaiba take yi kam na menene ne na so ne ko kuma na sabo ko na tausayi ko na shakuwa zuwan hajiya gambo ita ta rungumi sai bata ci gaba da lallashinta kafin ta shiga lallashi injiniya tare da malam adamu su suka fita da suka ci gaba da neman inda aka kai Idris amma babu labarin shi wannan kenan daga littafin kaddara ta a can wajen 'yan sanda kuwa azzaluman ƙasar mu ya sha matsananciyar wahala ba kaɗan ba wadda bai taɓa tunanin akwai makamanciyar ta a nan duniyan nan ba sai gashi ya ganta a nan cikin ƙasarsa ta haihuwa ƙasarsa mai cike da matsala da azzalumai macuta maha'inta sai dai duk azabar da suka gana masa wadda ya sha ta ya sha a banza ne amma ya ki amsa laifin da ba nasa ba ne burinsa ɗaya ya amince kawai burinsu ya amince akan shi ya kashe mai nasara aman jinin da ya fara yi ne yasa suka kyale shi suka kai shi asibiti saboda ukuban da yake ciki hakan yasa ya manta da wani abu bai manta da matar shi masoyiyar shi ba sai duk kiftawar idon shi ita yake gani da taimakon wani ɗan sanda wanda ya tausaya masa ya san ba laifinsa ba ne shine ya tattara labari ya je sanar a gidansu inda yake tare da yayansa malam ibrahim suka jiyo duk dauriya irin na yayansa da ganin halin da idris yake ciki sai da ya sa shi kuka me ka aikata haka Idris mai zafi da za a ma wannan hukunci kukan dan uwansa ne karya masa zuciya labarta masa kamfatanin labari ya ce na cire rai da rayuwa yaya kai hakuri ka nema min gafaran mahaifinku mahaifinmu kai ma ka yafe mini bisa laifukan da na jima ina na jima ina sa ku cikin bacin rai alfarma ɗaya za ka yi mini ka taimaka ka je ka kawo min na sai ba mu yi sallama yanzu ba za ka mutu ba Idris ba za ka mutu ba ba su isa su kashe ka ba da yardan Allah duk abin da ya faru a rayuwarka kaddara ne wadda kuma ta riga fata kai yaro ne mai biyayya Allah zai tsare ka da ikonsa kai tsaye Ibrahim fage ya wuce domin ya tsorata da kalaman Idris daga nan ya samu injiniya ba su jima da dawa ba daga yawon neman Idris ya labarta masa abin da ke tafi da shi ya tausaya masa matuka take shiga umarcinin sai bata ta shirya ta fito su tafi har da tuntuɓe take yi saboda sauri malam ibrahim bai shiga ɗakin ba lokacin da ya kai ta baya ya yi tun tura kofar da ta yi sun yi juyo suka haɗa ido wani irin sanyin daɗi ya bugi zuciyarsa ya saki murmushi da kumburarriyar fuskar shi Nasiba kuwa hawaye ne suka ci gaba da zubo mata ta rankufo jikin gadon ta yi masa magana. Shi ma haka tuno halin da yake ciki ne ya sa shi kuka sai tunanin rabuwa da abin son shi. Ya mika mata hannu ta kama a raunin ta furta kalmar sannu idris ya yunkura da ƙyar ɗan tashi yana cize baki saboda azabar ciwon da yake ji a jikinsa ta yi saurin saka masa filo a bayansa muryar shi a dishe ta zauna a gefensa na gode na gode wa allah da ya kaddara saduwar mu kafin na bar duniya na tabbata mutanen nan kashe ni suka yi na kuma na tabbata ba za su kyale ni ba ni sai ba ina godiya ga allah da ya sa su da kansu za su kashe ni za su halaka ni akan laifin da ba ni na aikata ba wataƙila sanadiyar hakan na samu afuwar da rangwamen zunubai na nusai ba. ina neman afuwar ki a bisa abubuwa da na aikata a gare ki laifukan da na yi miki mafi girman laifi kuma shine na sa kin aure ni ba tare da kina ƙaunata ba cikin kuka ta ce kar ka zargi kanka Idris dama haka Allah ya kaddara yana cikin rubutaccen yana cikin kundin littafin kaddara ta tabbataccen al'amari ne ina roƙon ki sai ba ki yi haƙuri ki tura duk wata ƙiyayya da kike yi mini ki ajiye ta a gefe ki ƙaunace ni ki ƙaunaci ɗan da zaki haifa ko ƴar da zaki haifa don Allah in kin haifi mace ki sa mata sunanki domin ina son ki a rayuwa ta sama da kowane abin halitta sai mahaifiyata idan kuma namiji kika haifa ki sa masa sunana ko na malam saboda ki rinka tunawa da ni abin da ya rage a rayuwata kuma yanzu shine na ga mahaifana na nemi gafaransu farin cikin zuciyata shine yadda zan bar duniya cike da ƙaunar ki a zuciyata burin raina kenan zan bar duniya zuciyata cike da ƙaunar ki bakin ciki na ɗaya shine har zan bar duniya ba tare da kina sona ba na sai bake kaɗai nake so jini da hanta kukan takaici ne ya kwace masa ya ci gaba da hawaye masu zafi suna zubowa daga idanunta cikin kyakkyawar kuka da makirkatar murya ta ce mm, ka ji kukan ma har kyakkyawa ka daina kuka Idris ina son ka ina son ka ina son ka kamar yadda kake so na Idris ka yafe mini abubuwan da na yi maka a baya ba za su kashe ka ba da yardan Allah ba za ka mutu ba sai ka ga abin da zan haifa maka har cikin zuciyata ina son ka Idris shi kam mutuwar zaune ya yi lokacin da ya kasance ya ji wannan kalma daga bakinta cikin tsananin farin ciki ya mance halin da yake ciki ya sauri rungumarta na gode na gode na gode ni sai ba na gode wa Allah da na ji wannan kalma daga gare ki in baki yi mini komai ba kuma ni baki mini ba baki min komai ba ni sai ba domin baki taba min abin da ya taba raina ba in kar ki manta ni sai ba ina son ki ki dinga yi min addu'a Allah ya sa damu da alkhairi wani irin kunci ne da hawaye suka mamaye zuciyanta kai hakuri Idris ka daina maganan nan ba za ka mutu ba ba za su kashe ka ba da yardan Allah za ka kubuta daga sharrin azzaluman ƙasarmu. mu ya koma ya kwanta da kyar domin shi kaɗai ya san abin da yake ji ya wani mummunan murmushi na karfin hali da sai ba ina ƙaunar ki ina son abin da zaki haifa sai dai na san ba zan taɓa ganin shi ba Allah ya sa ya zama mai hali irin naki da tausayi da imani ya mi <clears throat> kuma ki miƙa min godiya ta agun Nadiya saboda ta taimaka min matuka a zaman mu ina so ki zo mini da Saifullahi ta tsananta kukanta ba ne kukan da take sa shi aka turo kofar ta kwantar da kanta kan kafaɗun shi tana ta rusar kuka sai kuwa cikin zuciyar shi wani yanayi yake ji yana tausaya mata a halin da take cikin nan a haka mahaifan Idris suka riske su cikin karayar zuciya da tausayin yarinyar nan wadda ya haifar a zuciyarsu suka fara lallashin Nuseba malam ya sa Ibrahim ya tashi ya mai da ita gida hakika ba za ta iya yin shiru ba haka aka fita da ita tana kuka tana waiwayen idris shi ma ita yake kallo hankalin mutanen gida gaba ɗaya sai da ya tashi domin ganin mummunan yanayin da idris ya shiga da na nusaiba kowa lallashinta yake mama ne ke nuna mata muhimmancin hakuri da juriya ko ba dan kanta ba saboda lafiyar abin da ke cikinta kazima tana tana mata nasiha kafin ta basu ta bata wasu kwayoyi da ta umarce ta da ta shanye su sannan ta je ta kwanta kashe gari kuwa injiniya ne ya hana ta zuwa asibiti domin tsoron halin da za ta shiga makamancin na jiya tare suka wuni da nadiya suka kule a ɗaki ita ma maimakon ta lallashe ta kukan take yi sai da ta taya ta kuka sannan ta sai firgice suka tattara la'asar nadiya ta tafi da kanta ta bar kuka saboda zafin da idanunta suke mata sai ta koya ta tuno idris ne kawai idan ta tuno da shi idan ta zai zubo da kwalla musamman ma tashin hankalin da ta jijjiga rayuwarsu wadda ya afku a lokacin da take kuryar ɗaki mamakon ce ta ji shigowar mahaifinta inda mamanta ta tare shi da tambayar shiru tun da safe ya mai jikin ba mu ji ka ba tun da ka fita haka suka ci gaba ta ci gaba da tambayar shi wani doguwar ajiyar zuciya ya ja hakan ne sa ni sai ba saurin tashi daga kwancin da take shiru da ya dogon lokaci ya kasa magana haka ne ya tsananta bugun zuciyar Nusaiba ita ma Hajiya Aisha cike da matsuwa ta ce ya kai shiru abban ba kai magana mana mu ji me ke faruwa ya sake ajiyar zuciya na rasa abin da zan ce miki ne Aisha sai dai in ce ku yi haƙuri Allah ya karɓi ran Idris sanadiyar azabar da azzaluman 'yan sanda da shugabannin mu masu kuɗi azzalumai suka gana masa saboda abin ya gagara aman jini ya kama yi abin sha'awa dai ya cika da kyawawan kalmomi kalmar shahada sai dai mu sai Allah ya sa ya huta sai da muka rufe shi sannan muka taho gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta rinka fita daga bakin mama kenan cike da takaici ta dafe kai kullu nafsin za'iqatul maut Idris ya bar duniya zuciyarsa cike da ƙaunar matarsa wadda ya matukar bani mamaki ta wani shashi kuma zuciyarsa cike da nadama yana gudun duniya da son yana nadamar son zuciya ko kuma mu ce rayuwar da shugabannin mu na nan Najeriya suka tsunduma shi a ciki. Haka rayuwar Najeriya take, azzaluman mahukunta tare da azzaluman shugabanni. Hankalinsu a tashi suka tsunduma suka tattauna yadda mutuwarsa ta kasance cikin farin ciki yana farin cikin zai bar duniya zuciyarsa cike da ƙaunar matarsa wani gefe kuma cike da burin ya ga abin da matan shi za ta haifa amma ina wani nishi da suka ji sama sama ne yasa su suka miƙe injiniya ɗaga labulen tare da leƙawa da faɗin inna lillahi ni sai ba yanzu dama ke aisha kin san tana nan kika bari na wannan magana a kiɗime suka iso gareta tana riƙe da cikinta da maranta ban san tana nan ba malam da ba za a yi maganan nan ba nan take ta fara ba ta agajin gaggawa kasancewar ta likita ina ba zai yiwu ba malam mu tafi asibiti kawai a mota mama ta rungume ta suka wuce asibiti suka kai ta wannan kenan a mota mama take rungume da ita har asibiti yana tuƙi irin tuƙin da bai taɓa kwatanta irin ta ba a rayuwarsa Allah ne dai kawai da taimakon sai kai su lafiya asibitin Murtala Muhammad suka wuce inda take aiki cikin minti goma aka bata gado likitoci uku suka dukufu a kanta. Ajiya Aisha ne ta je ta huta. A halin gidan kodi sun kasance cikin rashin nutsuwar zuciya mutuwar Idris ga ciwon Nuseba dama mahaifan Idris suna samun labari suka taho cikin kidima. Bayan Allah da suka nuna tawakkali kan rashin ɗansu maganganu kala-kala da suka rinka biyo baya shi yasa ya ki sauraron sa dan har gida wani ɗalibin sa yazo da zummar zai je ya shigar da ƙara akan abin da ke faruwa wannan zalunci ne azzaluman ƙasar mu su ne suka yi zaluncin su Idris ba shi da laifin komai haka suka yi ta yin maganganu iyayensa suka ce babu damuwa su sun bar wa Allah mun gode kwarai da kulawar ku sai dai ku sani Allah ne ya ba mu Idris kuma shi ya amshi abinsa mu ba za mu yi ƙaran kowa ba waɗanda suka yi haka suka zama sula burinsu ya cika shi kuma muna masa fatan rahama dalilin kisan da suka yi masa akan abin da ba haƙƙinsa ba Allah ya gafarta masa ina son Idris fiye da yadda kuke zato a matsayina na mahaifinsa to amma ba abin da zan yi sai dai kawai na yi masa addu'a ba wai haka zan bi hanyar shari'a da zan yi hakan zai nuna ina son sa ba a'a zan masa addu'a tare da dare da rana ina fatan Allah ya sa <clears throat> ya huta da wannan malam ya kashe bakin maganar kowa mahaifiyar idris kuwa da yan uwa kuka suke tamkar shine kaɗai ɗansu a duniya suka tattara kulawarsu akan na sai yarinyar da yake so fiye da komai mahaifiyar suka ɗauki so da ƙaunar duniya suka ɗora a kanta cikin da kuma cikin da ke jikinta nusaiba kuwa addu'ar allah ne yasa ta ɗan tsagaita wadda take so so sama da kowane ɗa a rayuwarta ta ɗauki so da da burin duniya ta ɗora a kan ɗan nan da taimakon allurar bacci da aka yi mata ta samu ta samu dogon bacci ba ta farka ba sai karfe goma na safe ditsi take gani yanayin nan hannunta rike ta bi gefen gadon nan da kallo Nadiya ne rike da hannunta mai dauke da robar ruwa ta saki wani murmushin farin ciki na ganin yar uwanta ta farka sannan ne sai bakin tashi ko Nadiya wa kawo ki kawo ni nan kin ji Idris ya mutu Nadiya Nadia, ya zan yi da rayuwata wani kunci ya sauka a zuciyar Nadiya na ji ne sai ba ki yi hakuri lokacin sa ne Allah ya gafarta masa Nadia na yi rashin mai sona a rayuwa Nadia na yi rashin masoyi na hakika Idris ya fi kowa ƙaunata a duniya bai taɓa nuna fushi ko ɓacin rai akan abin da na yi masa ba kullum sai ya faɗa mini shi fa ba zai taɓa daina ƙaunata ba cewa ya yi farin cikinsa ɗaya lokacin da zai bar duniya zuciyarsa cike da sona na zai bakin san kuwa lokacin bani da Na da kin san kuwa lokacin bani da cikakken lafiya a lokacin da na kwanta rashin lafiya addu'a ya dinga yi Allah ya dawo da ciwon nan kansa na yi rashin masoyi rashin masoyi kuka ne ya ci karfinta nadiya ta goge hawayenta cikin dabara tare da cewar ki haƙuri na sai ba wasu lokuta in kika ga wani abu kamar ba ke kika yi ba ina kika taɓa ganin numfashin mutum ya ƙare ya yi amfani da wani in kina son idris hanya ɗaya za ki bi yanzu ki nuna masa soyayyar matuƙar ai dai ki masa addu'a ba wai ki zauna cikin damuwa ba a zuciyar ki tabbas za ki kisan kai ne domin za mu rasa abin da ke cikin ki kuma mu rasa ki da kin san halin da ciwon nan ya jefa mutane halin ciwon ki da ba za ki sa damuwa a zuciyar ki ba abba da baba malam da mahaifiyar idris da mahaifin idris da yayan shi da yayan da kanninsa da yan uwansa da hajiya duk suna nan sun yi jugum jugum please and please na sai ba ki haƙuri mu ma duk baya da zamu zamu jure ne hakuri kawai za mu yi mu bi shi da addu'a nadiya kullum ke kike roƙo na na so idris ta ya kike ce na yi hakuri kullum roƙon ki na so idris shine masoyina amma koyaushe budulci nake yi daga ya mutu kuma zaki ce wai kar na so shi daga mutuwan shi ba zai yiwu ba To tausayin Idris nake je Nadia ke ma kin san ya kamata na ji mutuwarsa Idris mutumin kirki ne wallahi sun cuce ni sun cuce ni nan take ta dafe cikin ta tare da cije baki Nadia. zan mutu Nadia. ki taimaka ciki na zan mutu a guji Nadia ta miƙe babu ko sallama ta banko ofis mama Abi Aisha su uku suke cikin ofishin suka miƙe Hajiya Gambo ta firgice ta ce me ya faru ya dai Nadia. cewar Nadiya sai ta farka tana ihu wai za ta mutu tun ɗazu ta tashi tana cewa za ta mutu. Hankalin Dr. Aisha duka a tashe yake suka yi wurin Hajiya Gambo da Dr. Rahila su ne suka fice a hanzarce suka yi wurin inda Nadia ta zuba tagumi zaman ofis ne gagare su ganin lokaci na ƙara tafiya wani labari bai zo ba cikin damuwa suka yi tattaki zuwa farkon falon zuwa ɗakin da ba take a wannan lokaci kuwa matan gidan da alhaji haya suka riske su hajiya hajara da hajiya haulatu suna bin layin jimami bayan wucewar dogon lokaci kuwa <clears throat> dr rahila da wata nurse suka fito da yake dama jira suke gabaɗaya suka tare ta duk da me ya same ta na ga duk sai riƙe maranta take yi tana wani yanayin neshi. a ƙoƙarinta na son kwantar musu da hankali ta yi murmushin ƙarfin hali ta sake ta ce ku kwantar da hankalinku ba ta samu lafiya tunda ta ta rabu da abin da ke barazana ga lafiyarta me kenan ke barazana ga lafiyarta duk da cewar nadiya a razane cikin da yake jikinta saboda firgita da ta yi cikin nan ya fita sai dai mu gode wa allah ya faɗi da kanshi sai dai mu mata addu'ar samun lafiya nadiya ta dafe kai tare da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah sarki Shi kenan burin idris ya kawo a rayuwa tabbas ta san sai bana matukar burin haihuwan cikin nan a wannan lokaci ita da kanta ta fara tunanin irin san da za ta nuna wa ɗa ko ya wadda yake cikinta da burin da za ta ci a kai na rayuwar Idris ta faru ta ƙare ta share hawayen da ya zubo mata a fili kuma ta ce Allah ka gafarta wa Idris dukansu suka amsa da amin baki ɗayansu likita za mu iya ganinta ta cewar Dr. cewar hajiya haulatu za ku iya ganin da dr aisha tana ciki sun tausaya mata matuƙa ganin yadda ta rame tamkar ta yi jinyar shekara guda sai yamma su hajiya haulatu suka tafi nadiya ko sai dare da daddare ne da suke duti ta bukaci hajiya aisha da hajiya gambo su tafi cewar su ba su bukatar kowa a kan kula da nuseba mama cewa ta yi dama ita ba za ta iya zama ba hajiya gambo ce ai ko cewa ta ba za ta iya tafiya ba ta bar ni sai ba ko don ma kada ta je gida ba za ta iya komai ba idan ta tafi ta bar ta ba ta da wata fa'ida a gare ta dan kuwa in tana kallon ta za ta iya samun bacci in kuwa a gida ne ba za ta iya rantsawa ba dole suka kyale ta a nan wajen wasa wasa da safe haka suka sake cika a asibiti sati guda suka yi tur kwanakin da take ta fama da kanta ta gaza cire tunanin idris a ranta tuno halin haula inda ya shiga ne yake sa ta zub da hawaye idan ta tuno kyawawan kalamansa masu nuni da tsantsar kauna da haƙuri da juriya sai kalaman da yake faɗa mata rabuwarsu ta ƙarshe ba ta da tunanin za su bar duniya har abada yan uwa da abokan arziki kuwa suke ta zuwa daga ɓangaren idris suna nuna mata sun gegita da zubewar cikin nan duk da dai ba su suka yi hakan ba ba yadda za su yi kullum suna tafe nadiya ba ta taɓa fashe ba domin sanin zuwanta yana da matukar muhimmanci idan ita kaɗai ke ɗebe mata kewa take sata dariya a halin da take ciki alhamdulillah a yanzu dai za mu iya cewa lafiya ta samu sai dai fa tsugunno ba ta ƙare ba domin a halin yanzu za ka gani sai ba tana hira yanzu kuwa sai ta fara rusar kuka magana ɗaya ce tausan idris take ji haka za ta kasance ita kaɗai ana hira sai ta sa kuka hankalin hankalin su yasa ya tashi malam ya dage da addu'a da mahaifin idris suka dage da mata addu'o'i da bata addu'a wadda za ta dinga tofawa a ruwa ana bata tana sha sun fahimci sanyin zuciya da tausayi ne a rayuwar nusaiba matukar ba su agaza mata ba to wallahi tausayin Idris zai iya illata mata rayuwarta gaba ɗaya wannan kenan har yanzu daga littafin ƙaddara ta littafi na hudu kuke sauraron wannan daddaɗin labari tare da ni na kuɗin Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe littafin maman kairiyar wadda hajiya hawa'u ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni kuɗin Hamza na karanto muku wannan kenan bayan sati biyu da rasuwar idris Eze dan azumi yana da kwana sha takwas rayyan ne sauka a kasar a kasar shi ta gado daga yawon shakatawar shi wadda ya je a kasar kana ta a ƙasar da tashin hankali zai kira abin da ya riska ko renin hankali tabbas ya fi gaban ya yi kuka shi ba abin dariya ba a tsaye ya tsaya kyan gumi ne ya fara zubo masa jijiyoyin kansa suka tashi suka yi ruɗu-ruɗu. yana zubo masa sai jijiyoyin kansa suka kaɗu shin wani irin abu ne wannan wani mataki zai ɗauka kusan awar shi biyar yana tsaye zuciyar shi na tafasa ƙarshe ya daure ya daura aniyar yaƙi da duk wani wadda yake jikin wannan azzalumar gwamnati namu na Najeriya da duk wani wadda yake sanye da kaki domin duk ya ɗauka su ne azzaluman ya waye gari babu masoyinsa fitaccen masoyinsa Idris saboda sanadiyar wasu azzaluman 'yan sandan ƙasarmu babu amininsa ɗan azumi babu amininsa idris emeka ya bar ƙasa baki ɗaya shi ma me zai zauna ya a najeriya dole zai guje wa zaman ya fice daga garansa gaba ɗaya su idris ya je musu gaisuwa daga nan yan maliki sai isa fage ya yi wani sai ba gaisuwa daga nan ko ya tattara da bewaye gari a najeriya yammaci ya yi ta a us usa Karfe hudu ya kaɗu cikin tashin hankali, Emeka kamar zai hauka yana son Idris so mai tsanani, haka ya sa shi kasa dangana da ƙyar suka shawo kan shi. Bayan wucewar abin bai gaza kwanaki kwanan wata ba da mutuwar Idris a AS Mahe ya yi kane kane a kan dukiyar Idris. Hukuma ta amshe komai da komai na Idris har da gida da sunan za ta yi bincike haka ne faranta ran mahaifan Idris suka taimaka suka bashi komai suka damƙa musu komai abin da ya mallaka. da taimakon Nuseba don dukkaninsu ba su buƙatar cin komai. Nuseba ta yi farin ciki kila ta wannan hanya ma ya samu sassauci su ma a ɓangaren malam burin su haka ya zame wa Idris sababin samun rahamar Ubangiji. Hakika da a ce Idris zai dawo duniya a wannan lokaci da ya ninka soyayyar da yake wa Nuseba a kan ta da tun da dai yadda ta dage babu dare babu rana tana yi masa addu'a kamar ita ɗaya ta yi rashinsa rayuwa fa kenan. Nuseba ta zama 'yar lelen dangi kowa bakinsa yana kanta haka mahaifan Idris ta zama 'yar su tamkar 'yan uwan juna domin ba su bar Nuseba a matsayin sirka ba ya suka ɗauke ta. Sannan a hankali lafiya ta wadata a jikin Nuseba yawan nasiha da addu'ar da yake ake mata ya sama wa zuciyarta nutsuwa ta tura rasuwar Idris da rayuwar shi da komai cikin littafin kaddaranta ta rayuwa. Bayan watanni hudu da rasuwar Idris ta fara karatu a BUK Bayero University Kano. A ranar da Nusaiba ta fara ɗaukar lecture sai da ta yi kukan mutuwar Idris domin tuno da kalaman da ya mata inda ya amfani da su wajen nuna ɗokinsa kan karatunta da furta irin gatan da zai nuna mata a lokacin karatu da kuma taimako. Cikin taimakon Allah suka durfafi karatu ba tare da wasa ba, Nusaiba tana karantar mascom ne. take karanta burinta ta zama 'yar jarida ta yi bayani akan zalunci na masu kuɗi da hukumar ƙasanmu yayin da Nadia kuma ta dage akan karatunta na sanin halayyar ɗan adam tana yawan tsokanan Nusaiba da cewa ni dai zan ga yadda za a yi mara baki ya yi karatun masu baki Nusaiba sai dai ta yi dariya kawai ta ce mata idan kin ji mutum ya ce ba zan iya ba to bai san kan shi ne abin bai zo kan shi ba ne kawai kullum abdul din nadiya shi yake kai ta ya ya ɗauko ta yana kula da ita ita kuma nusaiba injiniya ne take wa ko mahaifiyarta ba ta kaunar shiga motar sunusi domin sai ya gama yawon biye sa yake kai ta ba ta kaunar bin yazid wadda a halin yanzu ya zama sabon ɗalibi dalilin matsin lambar mahaifinsa yazid baya iya tafiya sai shi kaɗai a mota sai ya ɗauki abokansa sun ishe ta da surutu ko kuma ya ware kiɗan waɗannan waɗanda mayar masoyansa ita kuwa makiya ne a gare ta ta riƙe su domin ta yarda da zancen fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ku riƙi kafirai a matsayin makiyanku kada ku riƙe su a matsayin masoyanku su ma ba za su taɓa ƙaunar ku ba manzon Allah ya yi gaskiya kuwa takaicinta lokacin tashinsu da na mahaifinta ba ɗaya ba ne dole sai ta jira sunusi ya gama jigilar kannanta sannan zai zo ya ɗauke ta wasu lokuta kuma abdul ɗin da ne yake kai ta gida kwanaki suna ta shudewa sun kai watanni shida a makaranta karatu ya kan kama babu kama hannun yaro wannan lokacin sai ba ta dukufa ne akan <clears throat> inda take tuka kanta a mota saboda dalilin ciwon kafa da ya zaunar da mahaifinta na tsawon watanni biyu a gida wadda ya samo asali ga wani hatsari da ya yi aka ɗan samu aka sai wajen ɗoro wajen ɗoro ciwon yana tashi lokaci zuwa lokaci to wannan lokaci kuma ya yi mummunan tashi wanda sai da ya kai ga hana shi fita ya sallama wani sai ba motar ne dalilin damuwan da take labarta masa kullum yana ganin wahalarwa ne Abdulnur ya dinga kawo ta kuma ga yawan canfa da take samu daga matasan jami'a da yake ba aure ne a gabanta ba shi ma Abban ta fi amincewa da ta tsaye da hankalinta waje ɗaya haka ya sa baya son matsala ya bata motar sai dai kuma abin da ya fi damun Nusaiba ta zama kamar waina a jami'a dan zai yi wuya ka sanar da masu masu son Nusaiba ta taɓa yin aure su amince wai ko ɗan iskan ko ɗan iska yana son matar auren shi ta zama ta gari kamun kan Nusaiba nutsuwa da ne nutsuwanta ne da komai nata yasa duk wani shashancin mu wasu mutane ba za su yi mata ba tana da kima a wajen masoyanta waɗanda ba ta san suna yi ba wannan kenan har yanzu daga littafin kaddara ta kuke sauraron wannan daddaɗan labari tare da ni naku ɗan hamza wannan kenan a can birnin santiago cikin ƙayataccen hotel ɗin nan kuma na clash ɗaki mai lamba ɗari da ɗaya hawa na hudu rayyan ne kwance tare da sabuwar budurwar shi wato firiti wadda take tunanin lallai rayyan ya gama macewa a kan santa babu komai anya za ta iya ƙaunar bakin mutum kuwa haka take ta wannan tunani amma yanzu gashi ta kamu da son shi har wuya domin a tarihin iyaye da kakanninsu kowane lokaci suna karanta musu babu komai a cikin baƙin mutum ba face wani yanayi kawai kuma bakin mutum dabba dabba ne wulakantaccen bawa wadda su suka koya musu komai na rayuwa wanda da damansu suna samu ne daga gare su babu wani abu suna nan kamar birrai ne ta ɗago ido a hankali ta kalli rayan ta ci gaba da zancen zuci ita dai gashi yanzu tana son bakin mutum kamar za ta mutu lallai ka ganin yadda yake da kyau da kuɗi ne irin kuɗin da take bukata yake mata komai na rayuwa mai zai hana ta ta hilace shi ya aure ta in ya so daga baya ta san hanyar da za ta bi ta kwashe kuɗinsa ta gudu tunaninta kenan ita kuma shi kuwa yin a wannan lokaci tunaninsa ya bar nahiyar turai gaba ɗaya zuciyarsa na kanon dabo dalla babbar hausa a kanon ma unguwar fage rayan ma ya so yanke irin shawarar da emeka yanke inda ya ce ya bar najeriya har abada ba zai je ba in ya je iyakarsa bendal domin shi babu abin da zai ɗauka a kano babu ran masoyinsa sai dai shi rayan hakan ba zai taɓa yiwuwa ba kasancewar ba zai iya ƙauracewa tsohuwar kakar shi da ta rene shi ba sai dai a wannan lokacin al'amarin ya canza salo saboda ɗokin hajiya ganin kaka ne da ya addabi zuciyar rayan to ba shi bane masifar sun da addabi zuciyar shi wadda ta afka ne tun komawar shi daga USA ya ki samun nutsuwa iyakar yaƙi yayi akan ta raba shi da son abin da yake ganin ba zai samu ba amma ina lamarin ya ci tura hakan ya sa shi ma ya ƙara ingiza zuciyar shi a take da tunatar da shi samun abin da yake so shi kaɗai ya rage masa raɗaɗin zuciyarsa wato ciwon son na sai ba da yake Nuseba da yake so da masa mugun kamo a kowane sakon karuwa yake. A wannan lokaci da yake wannan tunani idanunsa sun rufe ne akan hoton Nuseba. Yana hasko masa lokacin da ya je mata gaisuwa duk da zai fuskanta a da take ta yi bala'in kyau ya buɗe ido ya kalli firiti wadda ta yi nisa a hanyar da za ta bi domin ya aure ta ya miƙe da sauri daga kwance yunkurin ya zangara labarta masa niyyar sa na son tafiya kasar shi a rana ta cika da matsanancin mamaki ga shi bai saurari jin ra'ayinta ba kawai ya miƙe ne a ranar ya baro USA bai samu tikiti ba ma na wani fasinja ya siya da kuɗi masu yawa wannan kenan nan shi ne na kawo ƙarshen littafin ƙaddara ta na hudu zan huta a nan sai kuma mun haɗu a littafi na biyar don jin yadda za ta kasance sai ku nemi littafin ƙaddara ta na gaba wadda tare suka fito ku sha labari daga taskar ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe a huta lafiya. So kun ji dai Rayyan ba shi da buri sai na nufe ba, eh lallai akwai babban takwaki. Don haka mu haɗu a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance, shin zai same ta ita ma za ta amince da shi ko yaya? Mu je ga littafi na biyar.